رب العالمين وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تخشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من أمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله توفاه ربه بعد أن عمره ما شاء واستكمل أجله وعلم أمته أن أعمارهم ما بين الستين إلى السبعين وأقلهم من ما قلهم من يجيز ذلك اللهم صل وسلم عليه وعلى سائر النبيين وارض اللهم عن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم إخوة الإسلام كيف نوجه عاماً وبما نستقبل عاما آخر سؤال يفرض نفسه هذه الأيام ترى كم الذين يشغل بالهم هذا السؤال وكم من المسلمين لا يلتفت نظرهم على الإطلاق هذا السؤال إلا بفراق السنة الهجرية ودعنا نهن الظن ودعنا نحسن الظن بالناس ونقول إن فئة من المسلمين يشغل بالهم هذا السؤال من ذوات أنفسهم وفئة أخرى قد تكون غافلة لكنها إذا ذكرت تذكرت ولنعد إلى السؤال ولنعد إلى السؤال بما نستقبل وكيف نودعه إن نهاية عام تعني ذهاب ثلاثمائة وستين يوما من عمر الإنسان وتلك تحوى أعدادا كثيرة من الساعات وأضعافها من الدقائق والثواني كما تهوى عددا من الأعمال دقت أو جلت صدهت أو خبثت وتهوي في طياتها عددا من الخطرات وأنواء من الهواجس وألوانا من الحركات وهذه فيها الصالح والطالح وفيها ما هو في سبيل الله وابتغاء مرضاته وفيها ما تهوى الأنفس وتلذ الأعين وإن كانت في غير مرضات الله ومخالفة لهدي رسول الله صلى الله وسلم في هذه الأيام والساعات والدقائق أعمال صالحة تسر النفس لذكراها ويود المرء لو كانت حياته كلها على منوالها وقد يكون فيها من أعمال السوء ما يود صاحبها أن يتناساها ويرغب أنه لم يقترفها ويوم القيامة يود لو كان بينه وبينها أمدا بعيدا ترى هذه الأعمال والحركات والرصيد المتجمع خلال عام أليس قليكا بالمحاسبة والتفكر والمحاسبة النافئة هي التي تقود صاحبها إلى استدامة عمل الخير وقصر النفس قدر المستطاع عن عمل السوء والنظر في العواقب تلقيه العقول كما قيل ومن أقوال الحكماء شيئان إذا عملت بهما أصبت خير الدنيا والآخرة تحمل ما تكره إذا أحبه الله وتترك ما تحب إذا كرهه الله وقال العارفون ما أحببت أن يكون معك في الآخرة فتركه اليوم وانظر كل عمل كرهت الموت من أجله فاتركه ثم لا يضرك متى مت كم تلهين الدنيا وهي متاع الغرور فتمر الأيام والأعوام سراء بلا تفكير وكم, وكم تفتنا بزينتها ومتاعها في الآخرة قليل وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكل نفس مصيرها إلى الموت والفناء ولكن المهم ما بعد ذلك كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زهزها عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وكم ننخدئ بوساوس الشيطان وقد عصى فلم يضر وأطيع فما نفع ويوم القيامة يتبرأ مما تبوعيه ويقول حين يقضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبت لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم من قدوتك في هذه الحياة وما نوع الخليل الذي تتخذه لك صديقا والله يقول الأخلاء بعضهم لبعض عدو إلا المتقون ويقول صلى الله عليه وسلم المرء, المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالد هل تفكر جادا في الموت هل تفكر جادا في الموت وما بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا بارك الله لي ولكم في القران العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم يو بقوي جوتا دعوة محرم هجرا النبي محمد صلى الله عليه وسلم دبوت دايا دا تاريخ دا أربعين دا حدود Allah ta'ala muke roƙon ya yi mana dace da muwafaka na duniya da lahira don tsarkin sunayensa kamar dai waccar hudu ba ta gabata an yi maganan waƙafatun wa ibar wasu tsayewa a yi wani tunani akan abin da ya shafi tarihin musulunci da abubuwan da suka gudana a wannan sabuwar shekara da roƙon Allah ya haɗa mu da alherinta ya kare mu daga sharorin da ke ciki to abinda ibiyo gaba kan wancan ta yaya za mu yi ban kwana da wannan shekarar da ta wuce ya kamata akwai sallaman da ya kamata mu yi da ita kuma me ya dace mu durfafi wannan shekara da take dannowa al'amuran tafiya suke gangarawa ake mutuwa ake wanda ma bai mutu ba tana nan tana zuwa la manja min Allah illa ilai ba yadda za a yi sai dai a shirya wannan tafiya a yi tanadin abin da mai tafiyan yake a tanada a ya ce abubuwan da ya umarni da a basu ga dai magana akan goron aikace-aikacen Allah rububiyar Allah godiya ta tabbata ga Allah mahalicin talukai mamallakinsu mai tafiyar da dukkan komai na hannunsa ma sha a kana wa ma dan ya sha lam ya ne allazi zara'akum wanda ya halitto daga kafar Adam alaihi wa ilayhi tusharun kuma duk inda za a je wajen shi nan dai za a koma wa huwa alladhi yuhyi wa yumiit shi ke rayawa shi ke kashewa ba ciwo ne ke kashewa ba wanda ya mutu kwanansa ya kare wanda ya rayu Allah ya raya shi wala huktila fullaili wan nahar jujjuya wan dare na hannunsa yau ana shekara za ta kare za ta kare yanzu ta kare wanda kake bi bashi in yake sai baɗi to sai ka je ka faɗe shi baɗi ta zo a mu wurin mu musulmai a wurin kiristoci ko a shekara su da saura wacce shekara mai zuwa da abin da ya samu da ita shekara mu ta annabi muhammadu ne sallallahu alaihi kamar yadda kuka je a waccan hudu ba ta baya da saboda haka nan mu yanzu muna cikin sabon shekara duk abin da ya gudana yi ne ne yanzu zai shirye-shiryen ya aka yi ban kwana da wacan kuma ina za a dufafa na tabbatar babu wani abin bautan gaske sai Allah shi kaɗai Allah yake ba shi da abokin tarayya gare shi wannan ayyuka shi ke gudanar da su wallahu khalaqakum min turab kama marra thumma min nutfa daga baya zuriyan adamu aka ci gaba da halitta su daga mai thumma ja'alakum azwaja a ƙarshe ya mai shi ku nau'una maza da mata na ƙauye da na bindi jinsi iri-iri wa ma tamilu min unsa wala tada'u illa da ilmi babu wata tamata da za ta yi ciki ta haife cikin sai da ilimin Allah Allah ya san yadda cikin nan ya shiga Allah ya san waye a ciki siffarsa isiya dogo ne gajere ne baki ne namiji ne ko mace ne Allah ya sani ya san halinsa ɓarawo aka haifa ko waliyin Allah aka haifa mai tsawon rai ne ko mai gajeren rai ne wannan Allah ya sani mai ɗan da uban ɗan ba su sani ba wa ma yu'ammaru min mu'ammari ba wani da za a bashi tsawon rai ainihin a raya shi daga cikin waɗanda ake rayawa su yi tsawon rai wala yanqusu min umrihi yunqasu min ruwa wanda za a gajarta masa rayuwa ya ce kitabi wanda ya mutu kwana sanan ya tsare mm. kai ko da baka mutu ba to kai abin da ke gabanka wayo bai hana mutuwa ka gama magane magananka a gama shafa abin da aka shafa ba a ce laifi ne ba amma dai ko ka shafa mashafo mato lokaci ya yi tafiya ba a kama tsaya kai aiki kawai kamar yadda ibn asil yake cewa ne yace zan yi aiki da baki na sai na kasa magana zan yi aiki da ido na sai ya kafa gani zan yi aiki da kudaina sai ya kasa ji idan na koma na kwanta kuma in yi tunani in yi tunani in tara in na tara in na nake ni aiki shi ne a rayuwarsa mutum ne ba annabi ba ba fahadi ne ba ma ba shi ne yake da littafi alfunun jirsu ɗari takwas ana duniya ba a ga irin wannan littafin ba in ma an san shi dai kan ba ji labarin dai wannan juz'i ɗari ta mujallabi. ba ɗari ba maza in kafa yau littafi mai mujallabi ɗari ai hakkin kawo hajji. ne sai ya kai ba kai kai ba <laughs> da kuɗin ka kafa kafa yau littafi mai mujallabi ɗari to wanda ya rubuta shi fa shi ba ɗari ba ba biyu ba ba uku ba ɗari takwas malaman da suka ba da labari wanda ke na ga mujalladi na kaza wani ke na gan su duka kuma kada ka ɗauka littafinsa ke nan a rayuwarsa a'a ɗaya ne daga cikin littattafan to don Allah yanzu in ka dubi kanka kai to duniya nan da ka ne kallon to in ko kallo ne za ka mutu ba ga wani wasu abubuwan ba ko kallo an fi ka ko kallo aka ce ka zo duniya kallo to an fi ka yaya aiki mutum bai tsina na kome ba yana fariya da abun da ya yi lokaci ba a faɗaka ba da wuri yanzu aka faɗaka maimakon a tsaya ta baki muni ɗan uwa a ci gaba da tsintsinta a tsintsinta mutum ana motsi a ci gaba da tsintsinta zauna ka huta kwanta ka huta a samu lokaci karfin ya dawo wani karfin in ya tafi ba zai dawo ba wallahi ya tafi kenan kama yi amfani da ɗan abun da ya rage kana iya fince na wani abu to fince na ba mamaki ka rayu cikin wasu mutane masu kama da makiyanka ma ba makiyanka ba ne ba duk mutumin da zai maka je ka huta makiyanka ne ko kuma jahili ne wanda zai ce ma huta sai abin ya yi sanne huta kada ka ƙara fakanka ko nan huta ko ga huta ba kan ƙara da ma ka bar shi yi amfani da abin da ya sauƙaƙa kai dai in kana so ka huta je ka huta abinka ba wajibi ne ba sa kai ne amma in ya tashi zai aikata abin da zai aikata bacci ya yi iya ƙarfin wa yake wa ubangiji ya so sa masa ido tsakanin su da ubangiji sa amma ba za ka ce za ka gobe yana in an je in za a tambaye shi za ka shiga ciki ka ce a'a kaza kaza malamin mu ne a kaza kaza kaza wannan ya yi hidima a kanmu Allah ka kyale shi wane kai Allah ya halice shi ya ba shi kayan aiki da zai yi aiki ma a ido ran da ita ya dagari to kuwa wuta saboda haka nan wannan rayuwa a hannun Allah take ba wani wanda zai yi dogore daga cikin masu tsawon ba wanda za a raya shi ya tsawon daga cikin masu yin tsawon ko a gajarta masa rayuwarsa daga cikin waɗanda aka gajarta illa sai kita a rubuce ba aiki ke kashe mutum ba ba magana ta take kashe mutum ba kwana ne yake kashewa kuma ba mutum ne yake kashewa ba sai dai ya iya zama ajali da matan Allah ya rubuto ajali wane zai zo su kashe ka sai dai Allah ya saka ma to an riga an kaddara mun suka zo shi kenan zai ido komai na littafi a rubuce inna zalika ala Allah yasir wannan abu ne ya sarki a wurin Allah na tabbatar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa ne na Allah kuma annabi Muhammadu jakadan fa ne tawaffahu rabbuhu ba'da an ammarahu ma sha Allah ya karɓi ransa bayan ya raya shi yadda ya tsara masa wa takmala ajalahu ya cika ajalahu ko da ya zama a ce sababi dafi aka bashi kwanan ne ya ƙare a lokacin da aka ba shi dafin bai a lokacin ba sai da ya ƙara shekaru da kwanan ya ƙare Allah ya saki dafin ya yi aikinsa wa allama ummatahu anna a amarahu ma baina na ila na taqriban ya sanar da al'ummansa ainihin rayuwansu tsakanin sittin zuwa saba'in ɗan shekara saba'in. Hmm, ka shirya ko bai ya gashi Allah ya araba fa'a ya barka ba ka da abin da za da yan shekara sun yanzu daga ibada sai ibada har kai dan ashirin ɗin me mai yiwuwa ne amma dai mutuwa a ƙarabu ila sahibu saba'ina ta fi kusa da shi saboda haka nan na tsaya dare da rana abin da ya sauƙaƙa wa akalluhum man yajuru zalika aw yujawizu zalika kadan ne masu tsallakewa Allah ya Allah ka da tsira da amincewa annabi Muhammad da manzanni da sauran annabawa Allah ka yarda da sahabban manzon Allah gaba daya da tabi'ina da wanda suka biyo bayan bayan haka al'ummar manzon Allah ittaqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat li ghadin mu ji tsoron Allah gaba da shi gaba ne ka ji tsoron Allah dan adam dukkan mu gaba mu ji tsoron Allah kuma rai ta yi me ta gabatar don yadda za ka sa wannan sai tunani a dare ka yanzu ka mutu a yanzu dinnan nan ka yanke jiki ka mutu da me kake sa ran Allah zai kai ka aljanna ko dai sai kyakkyawan zato kyakkyawan zato tamani ne ya kamata mutane su gane bambancin arraja da kamalli ya kamata mu yi mu faɗa mun sani kin sani muke tamanni shi ne ka zauna ka ce in Allah da banin nan zan noma farin wake tun da farin wake na shi ke ina jin shi ne yanzu da sauransu in Allah ta samu wata saura ma in feshe ta in hude in sa wake kaga Allah ya taimake ni sai ka ga na samu ma kuɗin da zan masara kama na ma da masara ai waken nan shine ika mata ai waken nan shine ika mata yanzu mai daidai lokacin sa in ka samu wani kai kaza wani na ya ya samu wato ni ne zai samu samu ba Haza saman ni raja'u kuwa shine wanda kila ya fasa kasa ya sa basara ya zo ya sa wake yana Allah ka bani wake Allah ka bani basara haza huwa raji to amma ka ce za ka je aljanna kana sa ran Allah tun da an ce ka yi raja'u ba ka aiki ka yi raja'u da me za ka yi raja'u dubi ba rayuwarka dubi rayuwar magabatanka kai yanzu na zo na a mutum ya ga irin su wancan bawan Allah a gaba za a biya shi ai kai ma san finci na maza sannan ba zaune kake shiru ba zunubai ake ta kai zunubai ake ta kai yau da ake mutum yanzu ya musulunta malam da murna ta ishe shi sai dai bai sani ba amma mutum malam ka shekara saba'in ka biya a musulunci yanzu mutuwa ta zo ne mutum ya ajiye duk rikicin duniya zuwa lahirar nan kuma ba wani abu ne janyo tsoro ba ba a ajiye abun ku zo ku gani ba to saboda haka nan mutum kullum ka kwana ka tashi kana ma za kaddamto mu ana ma za kaddamta ka jiya kana ma za kaddamto da jiya wai tsakani da Allah ma tukuna menene amfani na a wannan addinin musulunci in shiga masallacin don yi sallah in yi aure irin na musulunci in ce in sha daga abun da Allah ya halatta a ci a sha shi ke na zan shi aljanna yana fa neman wani abu a kanmu Allah na da haƙƙi a kanmu manzon Allah na da haƙƙi a kanmu musuluncin nan yana da haƙƙi a kanmu mu ba wa duk mai haƙƙi haƙƙinsa kafin a gangaro a tsallafo a hauro a ci tafiya a zo kan haƙƙin iyaye da haƙƙin ɗanɗa da haƙƙin iyalai da haƙƙin ba su haƙƙi wanda ke zama da su na Allah na addini shi ne gaba amma ko faɗakarwa za a yi mun fi maganin haƙƙin iyaye to ya malakin iyaye shi bai da haƙƙi Allah ka gane da mu wannan magana ta zama ta shige mu kuma ba ta shige mu ba ta shige mu don shiga mu aiki mu canza tafiya rayuwar nan dole a canza ta tun da dai na baya na gaban mu can waɗanda suka mutu shekaru ba haka ce ba wattaqullaha inna allaha kabirun bima ta'malu Allah na da na da cikakken sanin abin da muke aikatawa ya san mai aiki ya san mai surutu wannan ta kono kallabi na nasallah kada fa ku zamo kwatankwacin mutane nan da suka bar Allah don ba mantuwa ake ba bayan ake aibir su da shi a gafala daga gare shi da gangan fa'an fahim an fusahun sakamakon zunubinsu sai ya sanya su Allah ya mai da su kamanta da rayuwarsu su ma suka bar rayuwarsu ta lahira ta duniya kawai sakamakon zunubai ne laifi ne na barin Allah sai Allah ya mai da tunanin mutum rayuwarsa ta duniya ba ta lahira ba za ka iya eh, sai ginin ɗakin da za ka kwana a ciki kai haya kana iya biyan hayan ɗari da asibin a gidan da kake kwana amma ka taɓa dunkule ɗari da ashirin ta kai kabarin ba ko da haka kai ai hada zulmu rayuwar duniya ka kare ka kashe masa ɗari da ashirin duk shekara amma lahira ba ka da maniyan za ka yi asusun da za ka kai ɗari da ashirin sani ba a magana wanda ya tattara yan kudinsa gaba ɗaya ya tara a wuri guda ɗaya miliyan kaza inda zai dinga kwana da gina shi yau gida daga miliyan da zai zuwa sama an yi me ya samu ka zama haka duk wanda za ka yi intabi da shi daban-daban da duniya da lahira wanne ya fi zai ce maka kai mahaukaci ne har da za ka ce min da duniya da lahira eh, an baka labari na taɓa ne kana son ka bada hankali na a'a ai shabihu bi zalika nawa kake kashe wa duniya nawa ka kashe kashe wa lahira eh to hankalin ka yau ne duniya kana biyan haya ɗari da ashirin duk shekara to kana kai ɗari da ashirin a shekara ka dunkule a dunkule muna muna tare da ashirin ka nemi inda ake aikin Allah ga sunan barkatai bila adadi inda ake bukatar na Allah nan ba amma da ka kai wannan nuna kayo Allah ya yi fushi da kai ya sa ka haka manta rayuwarka ta lahira sai dai rayuwarka ta duniya ina fata kunshi. dole a canza tafiya a tubar wa Allah ko mun samu daman mu bi Allah nan inda za mu fara mu tafi lahira muna tsoro muna fare tunda dai idan ba kai aiki ba ba fare ita humul wanda ta kai Allah ya yi fushi da su sun bar Allah Allah ya yi fushi da su har ya sanya su sun manta rayuwarsu ta lahira su ta duniya ya ayyuhan nasu taqu rabbakum jama'a mu fashi tsoron ubangijin mu a zalzalata sa'ati shay'un adih in uwa musulmai kaifa waje wa aman wa bima na ta nastaqbilu aman a. akhar shine magana ne inda za a daina wannan duka sanin waye Allah nan eh, cikin rububiya da uluhiyya da asma'u wa sifatu sai dai lokaci bai bar a warware shi ɗaya bayan ɗaya ba saboda haka nan ya ga wanne hali za mu fuskanci mu za mu yi ban kwana da shekarar da ta wuce wacce ɗari dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku ko mun yi ban kwanan ta mu aje gefe guda yanzu mun shigo cikin shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu ɗaya hudu hudu hudu to yanzu ne ne abin ya ga mutu ciki za mu haura ba za mu haura ba Allahu a'lam wancan kuma menene da ka karikitai da abin ya da wane ne mun tarkata yanzu an miƙawa Allah dama yana hannun Allah sakayya kila an mana gafara shine mai daɗi kila kuma an tabbatar mana da wutan mu inda za a yi sabi haka to wannan ba su'alun haza. ya kamata tambayan ta zama ƙwaƙwalwar mutane ko da hausa da ne muke ban kwana da shekarar da ta wuce kuma da me za mu dofa shi sabuwar shekarar nan jama'a ne ka ɗauka a ka yanzu da me zan yi ban kwana da shekarar nan ta ta wuce ne ka ikho kuma da ne zan durfafi wannan shekara da Allah zai hori ke su'alu yufratu nafsahu hadhihi al-ayyam tara a tunaninka kana ganin كم الذين يشغل بالهم هذا السؤال كما تقوى أن تناني كان هذا إن كان تقوى أن تناني كان هذا أموتاني أقوي نشنك لكم فأولا فأبو شكرا يو أي babban matsalar ma mu ba mu san mun zo sabuwar shekara ba da za ka faɗa wa ta barka mu da sabuwar shekara shekara ba ta ƙarewa wata nawa ya rage uku ko yi shiru ku bi ne da hudu sai ka ce ai ba wata hudu kai ba musulmi ne ba kai annabi isa kake bi waye manzonka annabi isa ga shi nake annabi muhammadu ne manzonka yau a musulmai akwai wanda bai ma san akwai wani wata na musulunci ba ya sani amma ko a jikinsa ya girin da shi in dai azumi ya zo to ya zai ramadana hatta akwai masu cewa za mu fara za mu yi azumin ramadan bana a uku ga watan kara yadda kasan ba mu da watan ya dace za a ɗaura aure a sa kwanan watan musulunci ba mu wani da wannan ko wancan ma mu muka yadda aka yi mana haka tun da damar ce ba mu yadda ba tun tuni dole sai an hada guda biyu mu muka taimaka maka ce wancan ɗin ma ya yi wallahi da giwa mu amanta ta ban mu gaba ɗaya ha baki ba kaga wancan shekara in ta dozo yadda ake hidima yadda ake lissafi za a yi bakwana da tsohon shekara za a ci da sabuwar shekara musulmi har baya bacci ranar amma ga shi shekaran annabi muhammadu shekaran ba zan ce ta shigo salum alum ba alama ai ko a gidan ka kamata kai wata yar alama da kai yau dai an yi yakuwa tun da an shigo sabuwar shekara ba wai addini ne ba yin haka usulubi ne in ka faɗakar da iyalanka akan haka sabuwar shekara mai kuke so a yi muku saboda ku da annabi muhammadu ba mu ce a yi buki ba a zagaya titi a yi ihu a yi fashe-fashe a yi kone-kone saboda shekarar musulunci ta zo wannan ba ɗabi'a mu ne ba Ɗabi'a mu kabbara tasbihi neman abin da zai yi mana amfani a nan da abin da zai mana amfani a can an hana mu aikin banza saboda kana su'al kalla, man yaqrahu hadha su'ala fi kalbi wa kam min al-muslimina musulmai nawa yi da dama la da nazarahu bai juyo da tunanin sama akan wani wata na musulunci kai akwai wanda ke raddi akwai mai ce mun ji wani jahili na ta magana wata musulunci wata musulunci to wata nan guda biyu duk musulunci ne rabbi za ka ji wani na zage don me za ka ce ma maganan wata musulunci kaza kaza don me za ka ce maganan musulunci kaza aikin ɗaya ne aho kafi abu umar ilimi na san mahudu ba ta ta gabata an ce umar ne ya ta harafa abu yake musu wannan wata za a yi amfani da shi illa an dunkule doguwar muhawara aka yi aka ce a sa wannan wata aka ajiye ka'ida kaza suka kafa dalilai da sauransu amma kai za ka zube idan zaka cewa umar jahili ne watanni duk ne kai kuma a me a addinin musulunci ba kai ne manzon nan ba sahabbai ma biyu suke kai a wannan karshe ƙarshen zamani za ka gansa kai ka yi ilimi ka yi karatu kana da kwalin da nuna maka duk ɗaya ne wallahi duk biyu ne wancan daban mamuna bayan annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama annabi isa abinda da aka tsora mana mu tabbatar manzon allah ba wa amma lokacin ya wuce a yanzu mai ci wanda aka tsora ike aiki za a ci gaba da aiki ga nashi sako annabi muhammadu a ata da alkiyama to hatta wannan magana wannan tanadin nan ba a kudura la yulaffitu nazarahum ala al-itlaqi hadha su'al su'alun fakat illa bi firaqi sanati al-hijriya sai ko in shekara ta zo za ta wuce a nan ne lokacin ake tuna ta imma an tuna mu dai yanzu an kai martabar da shekarar ma za ta cika Ka na jin ba wanda ine murna shi zuwa sabuwar shekara gaskiya wanda yi mu sadu da shi mu gaisa lafiya lafiya ya gajiya barkan mu da ba sabuwar shekara barkan mu da ba sabuwar shekara gaskiya ba wanda yi ko namiji ko mace don wanda ya yi wani yi yan kalandu wanda za su iya tunatar da jirga kalanda saboda sabon shekara ita kalanda ana iya yin ta kafin shekarar ana iya yin ta bayan shekarar ai wannan wani abu ne daban amma dai da me da sauransu muna mai sai dai da kalanda ba mu magana muna murnar shigowar sabon shekara saboda menene harkokin mu ya dawo nan bashi da wancan ake yi lokaci da wancan ake ajewa an taro da wancan ake ajewa har taron addini sai ka ga an rubuto maka za mu na ta tattaunawa a wuri kaza ko ga za a taro da kaza da kaza sai dai a faɗi wancan wada ana na hussein zanna kai wannan duk lalube ne mu kyautata za tsoma mu kyautata tsowa mutane wani kulu mu ce إن فئة من المسلمين يشغل بالهم هذا السؤال أقول ما أفعل وأنا تنبيا هذا السؤال من ذوات أنفسهم suna filaye a zuci ne mutum ya duba ya duba ceto na fabar tsohon shekara na fa shigo sabuwar shekara ba raga kaza abin da zan yi kwanban kwana da shi bana ga yadda zan yi a ukura wata jama'an kuma katta takunu gafila ta shagala na idan idza ta zakka in aka faɗakar da su hankalin su kan dawo mu koma tambayan, إلى na ta ƙabilu wa kaifan وكيف نودع tunda har yanzu magana tambayan kawai ake inna nihayata amin تعني ذهاب ثلاثمائة وستون وستين يوما تقريبا ainihin ƙarewan shekara ma'ana ne a شقوانا an kwashi kwana ɗari uku da yanzu kenan kowa a rayuwarsa an ɗebe kwana ɗari uku da sittin kila an ɗebo shi an ɗebo amma ko je zai ba mai wa juna ya muka ji da matsowar kabari ya muka ji da matsowar kabari kaga mu aikata kaza kafin ta Allah ta kafance. ko zo mu yi kaza kafin ta Allah ta kafance. min umri insani watika in ka dubi wannan 360 ayin ta hatawi a adadan kafiratan min as-sa'ati ta tara aure inda kana da lokaci ka auna awa sha biyu sau kaza zai ba ta kaza awai kana iya lokacin nazari ka kada za ka gano ko awa nawa kenan wa asa'afin da nunkin ba nunki minar da tsa'iki na ainihin muntuna kama ta hatawi kamar yadda wannan 320 ya tattaro a adadan minar amali ta yi ayyuka iri-iri daban-daban mutanawi'a dakkat hadhihi al'amalu aw jallat kanana ne ko manya saluhat an khabusat aiki na kirki ne ko na tsiyani wata hawi wannan shekara ta tattaro fi tsayyatiha adadan min al khabarat adadi na fa'e faƙe ta inda to da um, za a ce tunani to kila a bashi tunani tun da sake-sake shi ne hawa jesu kana kwance lokaci guda ko kana tafiya za ka ji sake kana sallah ma za ka ji wannan saƙon taho wannan taho biyu su taho to wannan su taho da ana galan haka suke yawo har wani kyallensa ya baka sa'a da ka tafke shi idan ka tafke shi a anan ka fara tunaninsa ya zama kafara ya shiga amma hawa jisu ya wasu ce yadda za ka ga tattalin ko abubuwan hayawaci hakan ya mamamma za su tawo cikin zuciyar ka ta tawo wasu duk abu da su su wuce wasu hoyo karshen ta wani ko a baya ko a tsakiya sai ka tafke shi sauran su wuce to in ka tafke shi ya zama khatara daga nan zai zama irada daga nan zai zama kaza daga nan zai zama karshen ta wani a aikata ko a kafa to kaga waɗannan ba a ma ko kirga su sake-sake ba su kirguwa su ba su kirguwa a ce iya duk abin da ka tuna na zaka rubuta shi ba zai yiwuwa bai ma yiwuwa to sun wuce dubbanni alhawar alhawan wa alwana minar haraka ta kayi motsi iri iri ai ba za a ce maka daga safiya zuwa yanzu motsi na wakai. ha zuwa za la ya ta'addad motsi akwai motsi alheri kake nufi da shi akwai motsi sani kake nufi da shi akwai motsi da ka lamar da daga gare shi nan duk wanda mai hankali akwai mai yanzu baka gani ba idan an faru da fafi akan ce amma an tashi lafiya sai ce lafiya lau imamu ba an ce masa an tashi lafiya ke yana lafiya ba lafiya yawon. kwana ya rabu zunubi na karuwa ina lafi kaga daga nan sai dai Allah ya taimake mu da ya taimake mu a wasu amma mu yanzu da an jefa kai na kwana sai ka ce lafiya lau an wani lafiya ina wani ke lafiya sal har yara ma su ciya baba ina wani malam ina wani sai eh, eh, lafiya kalau na imamu wanda ya masa ina wani yake ba lafiya ina lafiya kwana ya rabu kwana ɗari uku da sittin sun wuce sannan ainihin kila babu aikin zunubin cikinsu ya fi laɗin yawan ina lafiya yanzu muna fafatawa ne a wannan sabon shekarar buga ko za a fashe dole tunani kawo kan wajen wannan sabon yanayi muhasaban wancan da muhasaban wannan tukuna ma kafin wannan zai jijjiga mutum ya koma yi muhasaba tun da dai ya kamata an sani sai ya kamata mutum yi muhasaba don ya san me zai dofafa yanzu to ba muhasaban muke magana ba tukuna yaya ya kamata gaskiya ne duk mai hankali zai yanzu yanzu mun yi a kwana kaza <laughs> Allah samun dafi Allah samun dafi Allah ya yafe rugun tsumin take ciki wa hadhihi fiha fiha salih wal a wayan can ayyukan da mutum yi akwai nagari akwai na banza wa fiha ma huwa fi sabilillah akwai wanda mutum yi shi don Allah don neman yadda Allah ainihin wakti ga mardatihi wa fiha ma tahwa al-anfus a ciki ko akwai an hawa wata zartul ayinu an yi kallo an ji daɗi wa in kada shi gairi maradatun lahi ko ba wani yadda da Allah ne ba har mutum bai sa wannan ciki duk abin da ka kalla za maka hukunci da shi duk abin da ka ji za a maka hukunci da shi sai dai akwai bambancin wanda aka kallantar da kai da kuma wanda aka ciyar da kai dole wannan kuma bayanin sa zai tsawo ومخالفة دفاع وانا لهذه رسول الله في هذه الأيام الماضية والتالية والساعات والدقائق أعمال صالحة تسر النفس لذكرها وانا انك تنابا نايكا با نايكا با وانا ابو ادو تكتا فرن تاماري ما وانا ابو جدوري بنا ما كفاكي ويود المرء لو كانت حياته كلها على منوالها ina ma rayuwar mutum duk a bisa wancan tsarin ne alamin ta alamin waliha wa kada ya kunu fiha ma min a'mal so mutum zai zama a cikin wancan aikace aikace dai akwai mugayen ayyuka wanda har mutum ya tuna shi zuciyarsa ta da zuwa ma ya wadda sahibuha me su wanda ina fata an ya ha. ya ma manta da ita da gangan inda za ta manto ويرغب أنه ya يقترفها yana faɗi na ma da bai ba wa yau malkiyamata ya waddu lauka na bainahu wa bainaha amatan bai ina ma tsakaninsa da wannan aiki akwai nisa yau gashi yana ta aikatawa ko nasiha sai masa ma a matsayinka na ɗan uwanka na da kai ta so ma zai yi da bakaken maganganu tara hadhihi al'amalu kana ga wayannan ayyukan duk da suka wuce sun tafi a banza wal harakatu war rasidul mutajamma da wannan aiki da aka tara aka jiddi khilal amin alaysa khaliqan bil muhasaba ya kamata ka koma ka dubo abin da ya gudana a ainihin 43 wata zakkur wal muhasabatu nafi'a da muhasaba tunawa mai ba da fa'ida ana tuna baya shi ne to tunawa baya din nan wanda zai baka wani ci gaba hiya allati taqudu sahibuha muhasaba mai amfani ita ce mai jamma abocinta ila istidamati al-amal al-khairi wato mun kira shi tuna baya tuna baya wanda zai haifan maka ka tsore akan aikin alkhairi shi ba wace galiban ne ce tuna baya ma'ana ya zo na roƙo ne ya tuna maka baya rai ma kyauta bana maka ƙara maka to amma tuna baya irin abin da ya wuce na ayyuka na alkhairi ya sa kananka tuna abin da kai na mugaye ka tuttuba ka face ɗora mai kyau tuna baya yi ma amfani muhasaba ta yi ma amfani amma ka yi muhasaba ba ka canza rayuwarka ba muhasaba ba ta yi ma amfani ba wa kasarun nafsi da tuna gajabcin rayuwar nan eh, kadarun mustafa'i ala an amalin su wanda ainihin wa kasarun nafsi mutum da takawa ransa bulki iya karfinsa daga mugayen ayyuka Wannan nazaru fil awaqibi da duban akiba da mai mutum zai cika talqihul uquli ma'ana tuna karshe yadda ka san farfado da hankali ne tun daga ka kama a ce maka barbara hankali yana nan ba zai iya aiki ba sai an tuna masa baya da akiba tuna akiba shi zai gyara maka aikin yau tuna gobe musamman can ta gaban ta nesa. shi zai taimaki ainihin kwakwalwar ka yau kai aiki mai kyau amma in ba kana tuna ajiba ba haka za ka zauna ka dinga aiki kara zube wa min aqwalil hukama daga cikin maganganun masu hikima suka ce abubuwa guda biyu idan kai aiki da su za ka faɗi da alherin duniya da lahira na ɗayan tahammulu ma takrahu idza ahabba Allah ka dauki abun da baka so in Allah na san wannan abu in an ce maka tahammul da dajewa za ka yi abun baka son fa ka dage kai yin yunkuri ka dauki wannan abun ka aikata shi har dai Allah na san shi wa tattarku ma tuhibbu ka bar abin da kake so yau a duniya ana son shaye-shaye ana son rinake-rinake, ana son menene jin daɗin kayan sautuka ka ba su shi ne ka bar wannan abin da kake so idan ka riya Allah ha Allah yana kin wa yake kin wannan wake-wake Allah ke kin zina ka ai zina Allah wake kin kaza wa Allah to saboda haka nan ka su cin daɗinsu tun da kana son gobe kiyama ka ji daɗi a can wa ƙalar arifuna masana duniya akan ce musu masanan yau da gobe suna cewa ma hababta an ya kona ma'aka fil asirati fatarakul yawma abunda duk kake so ya zamo tare da kai a lahira to ka bar shi a yau ka yi. ko ai arifu arifuna kana son gobe kiyama ka ganka da shi hito gawar shiyo kana son iko gawar shi sai alahira kana son ka burge gawar shi sai alahira kana son ai ma yabo gawar shi sai alahira inda za ka ga aljanna idan ra'aita famma ra'aita na'iman wa mulkan kabira to karabu da su a nan duniya in dole ta taso ma aka migino ka kana sutarewa ana turawa ana wato za su tsaya ka ka samu fita amma fa ka san bala'in ka yafi na kowa sai dai ka rungumi dara, kamar ne a ce maka da kai da abokan faɗa an yi ido da ido ka taka su kama ka tsaya dole ne sai an haɗu kawai a lokacin kawai sai dai ta bakin yara kai shahada inda rabon ka kai labari ka kai labari in babu rabon ka wuce wurin to haka mace yi don haka nan ne ni la'ira eh wa wani zai je na ta nema a tallaba masa a tsora shi a yi masa tallar karya da gaskiya bai san mulkin ne ba bai san Allah ba mulki ne bai da asiri ko kala ba saboda haka nan ka dubi duk abin da kake so a duniyan nan ya zama tare da kai a lahira ka bashi dan adam na son mata dan adam na son yaya dan adam na son mulki dan adam na son kaya dan adam na son gidaje dan adam na son na son to ka bashi sai a lahira duk abin da ka samu sarrafa shi zuwa ga Allah saboda kana annabi Allah kai da kansa yake baka labari kaga sake jikinka ka bauta wa Allah idan ka samu kan idan ra'aita famma ra'aita na'iman wa mulkan kabira don a magana shi kuma annabi da aka kai shi gidan aljanna shi ya ganta an zagaya da shi a gidan aljanna ya fito ya dawo sai na je gidan aljanna aka ce su fata mana ita ke ba ta fito a bakiya ba ta fito shi hama da ayin ba wala udunar samira wala khatara ala qalbi bashar ya za su fata muku ita duk abun da ake faɗi akwai mata aljanna akwai ruwa a aljanna akwai jiya a aljanna duk misalai amma na tabbarin ta ne saboda kana shi ne sahabbai suka gane suka sallama wa Allah suka yi imani da shi kai suka sallama wa Allah suka sallama maganganun manzon Allah mu ma kaban ta zamana wannan imani wanzur kullu amalin ka duba duk wani aiki karital mauta min ajalihi wa tarku duk wani aiki da ya sake sa maka tsoron mutuwa aikin da yake sa maka tsoron talauci ka bar shi mutum na tsoron mutuwa wani wani halifa yake hira da wani malami ita Allah ya gafarta mana me isa mana tsoro sai shi duniya kuke ginawa kuka bar lafiya da haka yanzu tsoron bai dai faru ba ran da za ku daina fargaba sai ran da kuka bar duniya ka koma kuna gina lahira to saboda kana ko ta ina za a ci gaba mutum na gina duniya na bautan duniya ta ina za mu ga abin da addinin mu yake ci gaba ya faranta mana rai muna gina duniya a ƙarshe sai mu ƙare da ƙarya cewar ba abin da ba mu ba duk abin da ke nema ba abin da ba mu yi ba i a bakin kowa mu ku bari a je lahira Allah ya ce duk abun da ake nema a yi amma a nan duniya mu ma mun san ba ba wannan magana tana nan cikin tahzibu ya alamin nubala magana ce ta malamai kam tulhina duniya nawa duniyan nan da dama duniyan nan ta ɗauke mana hankali kuma mun sani sarai mata'ul buru mata'ul buru misalin inda za ka ma daɗa sanin hanyoyin sanin da yawa amma za ga mutum ga kuɗi ga ɗaɗa ga karatu ga mulki lokaci guda Allah ya zare lafiya inda za a yi masa matashin kai na dala ba zai warke a sa masa dala a zazzage kwanayen dala a cikin jikinsa babu lafiya ina likita da zai warkar da shi nawa za a baka ya duba ya duba sai dai karbi abin da zai karba amma ba maganar lafiya mata ulguru ma lafiya ka nemi lahira da ita tun wuri ka nemi abin da ba zai kare ba ko ka nemi lahira da ita ko ka ka nemi lahira da ita za ka kare kaga ai yi dama ka nemi lahira da ita kudin ka ko ka nemi lahira da su ko ka ka nemi lahira da su za su kare ko kuma za ka tafi ka su in ma su wa in ma kai ka kare ka ba su nan wasu su zo su ce a banza a wofi a wani gari ta dalilin kudin kama ana cefan kai saboda an ba wani wuri wani wuri da bai yarda da shi ba wancan an ba shi kaza can ka je ka shahi tsari kowace ƙwandala fatamurul ayyam kwanuka wucewa suke wal'a mu wa musira'a bila tafkiri wai yanzu in ga duba ba wai har mun yi karamar sallah mun yi babbar sallah wai yanzu muna jiran mu sake azumi ne mu sake sallah mu sake yin sallah duk har sun wuce kamar rin sa'am duk da ba mu san kibiya ba kamar jibtawan jifa wa kam tafattanna bi zinatiha da dama muka rudu da kyalkyalanta kyalekyalen abinci kyalekyalen abun hawa kyalekyalen wurin kwana kyalekyalen abun hawa kuma kuma muna zuwa makabarta muna ga yadda ake cusa dangin mu da ke makabarta daga wannan an fi wasuwa ga attajiri na amma talakan ne illa ya kace wasu abubuwa masu hankali suna wasuwa da shi amma wannan attajiri ne baka kai martaban kai masa fifita ba yau ga shi nan an tura shi a kafa in ka shiga ciki ka tsaya bulle shi sai an an ce sannu kai ma kana sai shi nan ba a turbude shi a kafa kai jama'a da magana wai ta ba su wani yaro in ji irin wannan magana da ke jama'a akwai matsala wallahi ma da akwai matsala akwai matsala tabbas rayuwar akwai matsala kuma matsala akan mu ne mun shagalar wa inna yawman inda rabbika ka alf sanatin mimma ta'udu can lahira in an je ka ka dubi kwanuka sittin saba'in haka ba ku ce. can ku lahira kwana ɗaya tangan da kwana dubu yake ga yanzu za a ba tabbatin shekara ci je shekara biyar sai ga kamar yau ya dawo can lahira kwana daya tankan da shekara dubu to ko da shekara dubu ne aka zai aka ai an ji jiki wa kullu nafsin masiruha ila al mauti wal fana sha'a amama duk lai rai makoma fa zuwa ga karewa ne mutuwa walakin al-muhimmu ma ba'da zalika matsalan abin da zai zo bayan an tashi nan kun so mu musulmai ne mun yi imani za a dawo muna da yaƙini za a dawo wanda bai da yaƙinin za a dawo kafiri ne bai cika da yin musulunci to in ku a ce za a dawo da me za a dawo ku za a dubu abin da muka yi nan nan ne fa za a yi mana hukunci da shi ka ko mai hankali za a duba in an da wannan ina da kaba ina da kaba ina da kaba amma a ce in an da wannan ka ci dukiyarwa da ka ci dukiyarwa ne an kashewa ne da kai an haɗa baki da kai an aikata kaba an aikata kaba ka samu kuɗi ka fara to an dawo kuɗi sun tafi a banza ko da ma ka tawo Allahu tayyibul la yaqbalu illa tayyiban kullu nafsin za'iqatul maut hada la shakka wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah shi ne matsala za a saka muku ladan ku ne in kuna da shi gobe kiyama faman zuhziha mutumin duk da aka tsallakar da shi wuta wa udkhila aljanna haba da sana Allah ya wannan ya sha wannan shine wanda ya sha amma don ka tashi daga rashin lafiya baka sha ba don ka yi firi a wata shari'a baka sha ba ya nan wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur kamur kam nan kadiyo da dama muna ruwa bi wasa wasu shaitan kuma mun san shaitan din nan wa qad asafa lan yadurra ya ya yi saƙo ba a cutar da shi ba mana ya saba yana guna ga ya saba ba a masa komai ba wa oti an saba wa Allah bai komai ba bayan bai komai ba an sha jiya jiya an yi kisan an yi kisan har ka ga yawon ainihin ya ta sauka a gaba ya saki bindiga ya saki bindiga ya ce maka ga Allah na kai na Allah ka <laughs> yaro Allah na nan wallahi ina nan ina kallon da ra'a ina nan kana da mai kare kai zai kare ni wallahi zai kare tabbas zai kare ni kai kuma za ka ga karshen rashin kunyar ka kuma je lahira magani bindigar ka za ta fi daga lahira wa uti afama na fa'a an bi shi din an bi shi ba amfani haka shi ɗan ke nuna mutane me mutum ya yi sallar ya yi sallar ga mutum banza mace ya yi kuɗi ya bashi ya yi azumin ya yi kiyamun laili ya yi kiyamun laili ga shi nan ba abin da ya samu ga wani ya saba ya saba ya saba ba abin da ya same shi shi ɗan na kala mutum wannan har jahilai ce ya suke cewa mai sabon Allah bai mutuwa daure ka ce na zai ci gaba sabon Allah hmm? suna zaune lafiya haka suke cewa to ai to ai gashi nan wannan ba ba laifin mu ne janyo ba laifin ne ya zo ba Allah ya nan da kasashen Allah suna zaune lafiya shi fa bai san fashin Allah ba wallahi bai san fashin Allah ba in da ya san masifar da kafashin Allah suke ciki mana da bai fara faɗin wannan magana ba a kwanaki wani nan nan ba ka sunan shi ba ko na faɗi ba yi laifi ba ya je can ya dawo daidai dawo ce malam musulunci ake a arewa wallahi musulunci ake a arewa ni na ce me yi faru ne duk da kaga wannan wani abu ya kona yi yake a gaban ka za a buge mutum mota ta ci gaba da taka shi kamar an buge abu a gaban ka yanzu nan wani sai ya ɗauki makami ya tsinke kan wani kawai ana zaune lafiya shi kenan kuma a manta ya sha nan ba doka muku har yanzu in aka ce gagawa na tausaya masa ya ce to lallai nan muna musulunci nan mun fi dama dama da sha hmm? ta tashi to wani kuma dangin sa ba san da shi to sannan ka ce ma Musa ban Allah ya samu kaza ai wannan kuskure sai dai mutum ka san jahilin ya faɗi magana kai ka musu ma ba san ka lokaci a haka ce ikon Allah ikon Allah to sai an jima baka gaskata shi ba baka karyata shi ba kai ko da kake cewa ikon Allah ga ka kamar mutum a shi jakiri daga iko Allah mai iko ga ka kai kama da mutane ga kai ga hannaye ga kafafuwa ga ido a ko kai ga shi ne shi ne kan zai ka ce masa ikon Allah ikon Allah haka ne ikon Allah to sai an jima in wurin ka yazo ka ce to ya tafi kana da wasu ɗan matsaloli in kuwa hanya kuka da ke so zan wuce ina sauri an na su suka fi kowa zama inda suka zama ba nan ba har can arnan asalin suna cikin abin da suke cikin karfin tun da suna hidima wa shaitan iya rayuwa ko yau malkiyamati ranar alkiyama ya tabarra'u shaitan da ya kala musu wannan ainihin an bishin ba a samu komai ba an saba masa kuma gashi nan ana samu gobe kiyama zai yanke min masa bu'ici duk wanda ya ɗauki ra'ayinsa ɗin nan zai yanke daga gare shi lokacin da Allah ya zartar da hukunci yan wuta aka kai su yan aljanna aka kai su aljanna kowa yana haƙon ina nan. za a tuho shaidan a gaba zai wa jawabi wa yan wuta shine limamin yan wuta a zai zo ya aukan mimbari tudu kowa ya gan shi yana kuka nau'i nau'i da fa suna kuka iri iri abinda zai bullo kawai ke jama'a duk wani dan wuta duk wata yar wata kai shiru ko zai kawo sa'ad da za a fita yace inna allaha wa'adakum wa'adal haqq Allah ya muku alƙawari alƙawari gaskiya ya cika ya ce don ne da za shi aljanna ga su can a gidan aljanna ya ce masu faɓo za su shiga cikin azaba ga mu a cikin azaba wa wa'adal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum ne muku alƙawari ba komai ko ka bi shi ba fa'ida ma ka gidansa ba cutuwa na gaya muku haka to gashi na faɓa, a ke jinsa akwai fa'ida rashin jinsa akwai cutuwa wa ma kana li alaikum min sultani kun san dai ban da wani hujja kan wace aya na karanta muku wanne hadisi na kawo muku ni ba an gadi ne ba illa an da'atukum fastajabtu lihi kiran ku kawai ne kuka biyo ni ba wanda na masa dole don haka nan ba wani mutum da ke da haƙƙi a kai da fala ta lomo ne wani mu aku ku kada ku zarge ni ku zargi kanku ma ana bi musrikikum wa ma antum bi musrikiyya ni ban iya taimaka muku komai yau kuma kuma ba za ku taimaka min komai ba yau inni kafartu bima asharaktumuni min qabl nayi bara'a daga abin da kuke hada ni da shi ko kace ni ne kaza ni ne kaza inna zalimina lahum azabun alim haka zai yi jawabi kamar za a ji wani sanyi sanyi ɗin ɓaci rai ya sake ɓaci rai hankali tashi dugun zuma ko kun cafke shi ba ya kashe shi za ku yi ba ko kun kashe shi ba za a fita daga cikin wuta ba ballan kana ma ba zai mutu ba za a mutuwa a ciki la ya mutu fi hawa la ya haya jama'a wannan shi ne ke mu. man tuka fi hadhihi dunya kai nazari nuwane ne abun koyinka wa ma nau'ul khalili alladhi tattakhidhuhu laka sadiqa wa ne nau'in abokin da zaka dauke shi aboki da wa zaka dinga abotaka akwai wani dattijo duk a cikin mu nan ko kuma a cikin garin nan amma namu ne da cikin nan yake kowa ma namu ne alhamdulillah don musulmi namu ne yana cewa in za je masallaci ka zo za ka shiga mota sai kenan to fani ba zan dawo da ba domin kan mu je masallaci ka azazzale ni in za ka shiga mota ta to sai yayin da na dawo za a yi sallah da shi ya zauna ya yi tarbihinsa ya yi tarbihinsa iya abin da yake gani ya yi daga nan ya koma ya yi nafila su yi iya abin da ke gaya yi mata ya tsaya ya yi tunani don bayan koyawa sai lallaba shi don mutafayyira ko yi kasuwa domin kada ka biyo ne masallaci ka dinga a zanzala ta matafi matafi kana da uzuri hawan oh, kana da uzuri ka kabi ni ni ba ni da uzuri na je ɗakin Allah bautan Allah kuma sai yayin da na dawo والله يقول الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقون أبو كيبو بالقيامة ساشي نا عداوة ساشي sai wanda suka yi abotaka wurin tsoron Allah wanda suka yi abotaka wurin bautan Allah sannan annabi na cewa almar'u ala dini khalilihi mutum na kan addinin abokinsa in aka ga mutum da barawo ko barawo idan aka ga mutum da mutanen kirki kullum ina neman mutumin da yake gani na kirki ne to mutumin kirke. ne kan ma ka yi wahala a banza mutum kakka tambaye shi ne halayenka me ka?" in ya zo anguwa ka duba wurin wa zai je ko yaro kai ba ku da zuwa na zo makaranta ce masha Allah ko san da zo ka duba maka wata ɗaya za ka gano halayenka tun da menene yaran nan za mu dinga karatun ku muna karatun ku sama da yadda bakwa da mali ana ganin sa yana mannewa da wane ina mannewa da wane wannan nan na da tabo barawa ne wannan yaran shi ba ne in dai ka ga yaro na mannewa yaro yaran gwa mariga mun san su to sai ka ga dawa ike ka, in ya zo cikin jama'a gaba ɗaya wurin wa ike zuwa ya zauna in sun fita da wa ake ganin su in ka samu ɗanka da haka to ka tabbata ɗanka an riga an zuta da shi ya shiga gungun barayi <clears throat> ko da na jama'a ai ba ya yi ai shi mutumin kiri ya na in yi zai ga maka in ka ga wani da fasiki to fasikin ne in ka ga wani wanda ke mai neman mata duk inda abu na an riga an masa tabo a anguwa sai ba koyar ya sai ka ga haɗa baki da shi lokaci guda suna rumai rumai rumai rumai akwai magana to saboda haka nan wannan wanda suka yi abuwanta ka haka ba a sun da ba a zafin illal muttaqun sai dai abokin zuwa masallaci abokin zuwa makaranta abokin bautan Allah hal tufakkiru ko kana tunani jadan fil mauti wa ma ba'dahu ayoyi dai akan wannan don kwana da shekara durfafan shekara ba su da adadi sai ya abin da kaji da maganganun magabata kuma za mu tsora insha Allahu hakan wannan hatsai mun samu abu mai yawa Allah ka taimake mu الحمد لله ذي الفضل والإحسان يمن على من يشاء بهدايته للإيمان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله وكم نتساهل بالذنوب وهي كما قيل مهلكات تفوت على الإنسان سعادة الدنيا والآخرة وتحجبه عن معرفة ربه في الدنيا وعن تقريبه في الآخرة إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم ومصيبة حين تتراكم علينا الذنوب ونحن لا نشعر فيكون الران على القلوب كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا عينهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم وأرحم الله أقواما كانت ذنوبهم قليلة وحياتهم عبادة وخشوعا وزهدا وورعا مع ذلك يقول أحدهم تورعا وتواضعا وتراضعا وتواضعا اجعله واوا وتواضعا وخشيا لو كان للذنوب ريح ما جلس الي احد هكذا كان يقول محمد بن واسع الازدي رحمه الله الذي قال عنه سليمان التيمي رحمه الله ما أحد أحب إن أن ألقى الله بمثل صحيفته مثل محمد بن واسع يا عباد الله كم من صحائف الماضية من توبة واستغفار والله يقول واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود ويقول وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا وعمل صالحا ثم اهتدى وفي الأثر توبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا وهذا سيد البشر المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة كم تراغم الشيطان بالتوبة وكم تحطط خطايا تحطب ليس تحت بل كم تحط الخطايا بالاستغفار فكيف إذا كانت التوبة واجبة ثابتة بنصوص الكتاب والسنة كما قرر العلماء وينسب للإمام أحمد رحمه الله قوله قوله لحونا عن الأيام حتى تتابعت ذنوب على آثارهن ذنوب فيا ليت أن الله يغفر ما مضى ويأذن في توباتنا فنتوب إذا ما مضى القرن الذي أنت فيهم وخلفت في قرن فأنت فيهم غريب أبو جهل cikaton abin da ya gabata bayan godiya ga Allah da roƙon Allah ya ƙara daraja wa manzonsa ya daɗa yadda da sahabbansa bayan haka bayan Allah wa kam na sa halubin zunubi. sau nawa muna ta yin sakaci da zunubanmu su kuma zunuban nan kaban yadda yake akwai mun sani muhulikatu? masu halakawa ne To tufawwitu alal insani sa'adata duniya wal akhirah suna yawa mutum asaran zama asaran rabotan duniya da lahira zunubai wa tahjibuhu an ma'rifati rabbih fi dunya suna kare mutum ainihin daga daga sanin ubangijinsa a duniya ba gani ba sakamakon barin Allah sai Allah ya sa mutum ya manta da rayuwarsa ta lahira sakamakon barin Allah ne zunubai kan sa mutum har baya ganin rayuwarsa ta lahira sai ta duniya yake gani wa an taqaribihi fil akhirah zunubai kan janyo ba za a kusantar da mutum a lahira ba inna al-abrar la fi na'im akati wa inna al-fujjar la fi jahim abraruna ni'ima fujjaruna cikin wuta a'adana Allah wa ajarana wa musibatun hina tatarakamu alaina dhunub babban bala'i lokacin da zunubai kan mana katutu wa nahnu la nashkur mun yi magana da wani bawan Allah yanzu magana na tabbata shi ya rantse na ba da wakilin suna ne kamar namiji kamar da mace da namiji ya rantse ya kara rantsa shi bai wa Allah komai ba ainihin kuma gashi eh, Allah ya tsoro masa hawan jini suke hawan jini zunubanka ne barin Allah ne sa haka hau jini ka yau. ija shi ji ah, shi gaskiya baya sabon Allah man kun gashi ne na da shi injiniya sai ya ce ajiro da kuru ka ce baka da zunubi don ce ciwo kaza damuwa ya kawo in damuwa ne akan addinin Allah jini ba da ba don ka da jinin Allah ba ya hau ka ɗauka a ce maka jinin malam wane ya hau to an ce ma malam wane da aljanna ne ai zato ne ake masa kyakkyawan zato amma wa isa abin da ke saboda haka nan wannan ce ce la nashu ba musamman muna saba wa Allah ba muna da don kana jingina wa mutum kuskure ko ka haɗa da kanka sai sai shi gaskiya ban da shi in ma zai zo ne kai kai ka a washi bai ba shi dan aljanna shi kumallar. mallar fa yakunu zanu ala qalbihi kan tan bin sai ya zama yayi katutu yayi tsatsa akan zuciyarsa yayi duhu zuciyar ba ta gani kalla bal akalla bari wannan magana rana ala qulubihim ma kanu abunda suke aikatawa da yayi kasutu yayi kanta a zakatan su hmm eh zai ce baka shine yayi ya ranar amfani shi mugaffali ne har ya gafala da kansa idan an ce zunubai ya auku sai dai kai masa kai masa kai masa hikima ka bar shi nan don kada ya rinda da je masa yake so yanzu ba gani ba lokacin da ta haka kawai ya yakin mahudu ya kari ba zuhuri aka yi ba ya yakin mahudu ya kari kaga an yi ne an yi zuru kaga anan in ma ba wanda so zunubi in yi yawa yana iya shafa har wanda bai same shi ba ballantana ma ka ce kai ba ka da zunubi ka tsarkake kanka annabi muka san bai da zunubi amma sahabi kan saba wa Allah ranon ne malam wallahi ranon ya same mu kai akwai wanda ya kuta daga wannan ranon sai dai yanzu yaya za a yi mu kona shi kuma kafin abin da ke kona zawa wuta ce Allah ya malam wuta ce ko aiki mai wahala dole mu koma mu rungumi ayyukan nan ba daɗi mu runguma mu cire abun hannunmu mu yi aikin addini babu daɗi haka za mu yi shi kamar wancan magana ne dole ka yi yunkuri ka ɗauke aiki duk abun da Allah ya ka yi yunkuri ka ɗauke shi ko ba ka fanshi inda Allah na fanshi ka yi haki ce abun da duk ka ga ainihin kana so har Allah ba ya fanshi ranu ne malam ثم إنهم سننقوا سوى إن دسقمت أكان wa عليهم لفار الجحيم ويرحم الله أقواما يا الله يجب باين Allah باين الله سنقى بعضا كانت ذنوبهم قليلة ko a tare yanzu yanzu nufansu kaɗan ne in mun kwatanta da namu wa hayatuhum ibada rayuwarsu gaba ɗaya bautan Allah ce wa khushu'an wa zuhudan wa tawarru'an suna bani duk abun da bai da amfani a lahira suna gudu duk abun da zai cutar a lahira Shi shine zuhudu da wara'u wa ma'a zalika ya kulu a haka sai ka ji tsayansu. su wa tawadu'an na sai kuma da shi wawon bara'un ne ba ainihin saboda kaskantar da kai da tsoron Allah law kana lidhunubi ma jalasa ilayya haɗu. sai ce inda zunubi na da ɗoyi wallahi ba wanda zai zauna kusa da ni shi ina nuna wa mutane na girmama shi na hannu da shi na ɗaukaka shi na ce ayya rashin sani inda zunubi na da tsoyi da ba wanda ya zauna kusa da ni haka ba kana ya kolo muhammadu bin wasa al'azdi rahimahullahu shi ne mutumin da wani bawan Allah ke cewa ana ce masa Sulaimanu Taimi yana cewa ma ahadun ahabbu an alqallaha bi mithli sahifatihi ba wani mahaluki da nake son in sadu da Allah da kwatan kwatin irin aikinsa misal Muhammadu Nuwasu no ga wanda ke yi ce hmm, ba ka yi ba ne ba yanzu ko an kaca mutum ya yi kuskure ta ke zai tashi ce ban yi ba kaza kaza an yi kaza kaza kaza da kaza na yi ina da dalili kaza ka gashi ka gashi har kaman kai shiru daga kowa ka je da kanka kawai to amma akwai wanda kuka yi amana da su sun ce ka gaya mana gaskiya ko ba da ko za mu karɓe ta ko ba za mu karɓe ta ba mu ka faɗa mana ita muna so to shi ne zai sa su kwantar baka da hankali sai ka ci gaba da yin magana da sauran mutane amma ba za ka ba sai ka kyale kai wa mutum magana ya nuna maka bai yi ba kai ne baka fahimce shi ba gobe ka fashe ne kai masa kaji kenan ga abun kana kallo a iyalanka suna yi maka haka ba ma sai ka je nesa ba ka suna maka haka su nuna masu kofi ba ba ka kula ba ko kuma a zuci ka fai faɗa ya ibadallahi kam min sahaifal madiya takaddunmu nawa da suka gabata na akwai abin da ya kamata mutum ya tuba bai yi ba in mun duba wace shekara akwai abin da ya kamata da dama mu tuba da gare shi wallahu yaqulu wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi inna rabbi rahimun wadu tun da Allah yana gafara har yanzu za mu iya biyan laifukanmu da tuba na baba za mu iya biyan su wa yaqulu inni laghafarun liman taba ina gafara ga duk wanda ya tuba wa amana wa amila salihan thumma ihtada ya zo a asali wata hikaya ana cewa tuba liman wajada fi sahifatihi istighfara kathira ma dalla da wanda ya samu istighfari da yawa a takardar saboda kiyama yaga dukka ka cika da astaghfirullah astaghfirullah malan ka nuna kai istighfari na ko da daddare ko da rana ko menene malam wala gare shi shedan ya sa harshen yayi yi nauyi za ka gani sai muke ya surutu na awa ɗaya bai gaji ba sai na to mai tsaye kai haƙuri zan koma ko kuma ainihin yanzu lokaci ya yi mutum na ta sauroto ba kana fara istighfari ba ka da ba ka da ka gaji ka ji cikin harshen ya yi nauyi malam san zunubai ya sa harshen ya yi nauyi wa kala sayyidul bashar shugaban halittar bi eh, hakiki wanda an masa gafara ma takaddama min dambihi wa ma ta ta'akhkhara yana cewa wallahi annabi ba sai nan ba in ya gaya mana haka take ije wallahi inni la astaghfirullah innaka ni Allah gafara in tuba zuwa gare shi a wuri sama da sau 70 a duk wuri zai sama da sau 70 ai kaga wannan mubalaga ne Allah kadai ya san adadin wanda yake yi to kai mai laifi da ni da kai mu masu laifi nawa ya kamata mu yi ga zunubai ga abin da ake kankare zunubai ko a cikin mu kan turagamul shaitan bit da dama ana gunsa hancin shaitan a ƙasa saboda tuba Allah na murna da mutumin da ya tuba daga zunubai sama da yadda mai kayansa wanda kayansa ya ƙasa ya samu kayan shi وكم تحط الخطايا تبكي تحت فكم تحط الخطايا دداما أنا كنكري قرى قرى بالكفاية الحقيقي فكيف إذا كانت التوبة واجبة يا يا توبة بيك دوري <coughs> بنصوص الكتاب والسنة كما قرر العلماء أنا دندنا وإمام أحمد رحمه الله وإن بيتوشي Eh, cikin ainihin wani littafi mana ba ahmad ainihin shafi ɗari biyu hamsin sittin da biyar da hauna halin ayyami hatta ta saba'at ku duba wani imam ahmad ke wannan magana wanda ya san shi a san shi a ibada da gudun duniya imaman nan kafin sun na masa yana cewa na hauna mun shagala anil ayyami game da kwanukan nan da suka wuce wani ɗauke kanmu hatta ta taba al-zunubu har zunubai suka tattara mana ala asarihin na zunubu bayan su zunubi akan zunubi misalin kaga an yi zunubi bara ga wannan shekara ma an ɗora ƙarshe bara wata ma an yi ga na bara an ƙara an yi ya kamata wannan shekara ma a ƙara ya kamata bana a san yadda za a yi an rage fa ya laita anna Allah yaghfiru ma idan ma Allah na gafarta abin da ya wuce yana gafartawa wa ya'zanu fi taubatina fa natubu ya ba mu dama ya sauƙaƙe mana ya waffaƙa mana tuba mu tuba idan ma madal qarnu alladhi anta fihimu in zamani ya wuce wanda kake cikin sa wa khallafta fi qarni ka shiga wani karni fa an tafi yin garibu kai ba ne idan tsaran ku suka kare wannan yana magana ne da mulukawa yanzu ka ba duk inda ka dama dama ka hagu ka gaban ka zo ɗaya ne za ga ɗan yara ne kana zaɓo kalle ga alaji da su a da ɗan dama dama za a yi uwa suna guda biyu kusa da kai amma ka kalle bayan ka ka kalle mene ne kai ba ne kamar su taimaka ta ka koma inda kake gashin ka fari fa za ka zauna mana anan him at gashi yanzu ni nake ta mamaki, wai yanzu ba mu da wata sallah. Mun yi azumi, mun gashi ana ruwa. kamar da na sai da kaka sai mun kawo amfanin gona yanzu babu salloli sun kare in ka gan mu mun sake sallah sai mun kara azumin farilla ta kare kuma a nan yanzu nan za a fara sai maka watan azumi ya kusa kamawa in ka dubo mai kai me ka ajiye na abin arziki in ka dudduba ka dudduba tsakani da Allah za ka ga kowanne اللهم رزقنا الأعمال الصالحات فيما بقي من أعمارنا اللهم عصمنا من الزلل وارزقنا الصبر حين العين البلوى والمهن وجعلنا عند النعماء من الشاكرين وألهمنا اللهم الصبر على البلاء والصبر على الطاعة والصبر على معصية وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين